Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 19 ga watan Desambar na 2023. A cikin shirin za ku cewa Majalisar dinkin Duniya ta amince da hukumomin rikon kwarya na Nijar. a birnin kwanni yau aka soma zama na biyar na kotun hukunta manyan laifuka na cikin shekara 2023 rahoton musamman na wannan talata ya mai da hankali kan cutar kansar ko cutar daji ta nono da ke kama mata majistar ɗinkin duniya ta bayyana amincewarta da hukumomin rikon kwarya na nijar da cewar wato su kaɗai ne suka cancanci su wakilci ƙasarta ta Nijar kamar yadda kamfanin lancin labarai INP ya rubaito majiyar ta kara da cewa hukumar binciken madafun iko ta majalisar ɗinkin duniyar ta ɗauki wannan mataki ne a ranar 8 ga watan disambar na 2023 majalisar ɗinkin duniya daga yanzu ta amince da wakilan gwamnatin majalisar ceton ƙasa cnsp a matsayin halittantun wakilan niger a majalisar ɗinkin duniyar a cikin wata wasiƙa ta ran sha biyu ga watan disambar na 2023 zuwa ga shugaban hukumar abinci ta duniya a Nijar dangane da tsarin shigo da jimaka a Nijar din. Ministan harkokin wajen Nijar ya sanar da hukumar PAM cewa duk wani taimakon jin kai da za a kawo Nijar zai biyo ne ta hanyar Lome, wa Wagadugu da Yamai kawai. a garin agadez bakin haure da ke kan hanyarsa ta zuwa kasashen waje sun yaba da matakin soke doka mai lamba sifili 36 ta 2015 a cewar su ya kamata gwamnatin Nijar ta matsa kaimi wajen kula domin kare bakin haure daga halaye na damfara da wasu masu jigilar su ke yi musu. Gahirarsu da ta hada su da Musa Mamman. Mun yi farin ciki da soke wannan doka tunda yanzu ba mu tsoron wani abu. Abu ne da har yanzu ana mai da hankali domin har yanzu akwai mutane da dama da suke wuce gona da iri sai su ɗauki fasinjoji su amshi kuɗinsu ba ruwansu da kowa. Idan kuka ɗauki wani fasinja sai ko aza shi bisa hanya har inda za shi. A wannan karo ina iya cewa gwamnati Nijar ta tuna da mu bakin haure ganin wahalhalun da muke sha bisa hanya. Mun yi farin ciki da soke wannan dokar. Har yanzu akwai abubuwan da ya kamata a duba ga bakin haure saboda akwai masu son hucewa amma har yanzu wasu iyakoki suna rufe. Ra'ayina na ji daɗi domin hanya ta buɗe muna iya yawo da zuwa bakuncin haure tunda akwai tsaro hakan ya yi mini na yarda da haka. haɗin kan al'umma tattaunawa da sasantawa tsakanin al'umma da ke rayuwa a gadas ko kuma ya kasance 'yan garin ne ko ma wato sun zo ne daga wani waje shi ne maudu'in da aka zaɓa a wasan al'adu da ƙungiyar likitoci ta duniya wato belgium ta shirya domin raya ranar kasa da ƙasa ta bakin haure a agadas ani bartil ita ce shugabar projen ta kuma yi wa sai karim karin bayani Wannan biki ne na al'adu da muka yi a madadin ranar ƙasa da ƙasa ta bakin haure. Kenan wannan dama ce gare mu ta mu kafa wani dandali na musamman na tattaunawa tsakanin al'ummomi masu karɓar bakin haure da masu bakin hauren karan kansu. A wajen mu wannan dandali ne na haɓaka zaman lafiya da muka girka a madadin wannan ranar. Sannan burin mu shine su bakin hauren su shi kansu kamar suna a gidajensu kuma kar wani ƙalubale ko wata matsala ta shiga tsakanin al'ummomin da su bakin hauren sannan kuma mun yi amfani da wannan damar mun bayar da jini saboda shi bayar da jini abu ne mai kyau sosai da ke ba da damar a ceci rayuka a yau ne kotun hukunta manyan laifuka ta birnin kwanne ta suma zaman ta na biyar a cikin shekara ta 2023 tare da halartar hukumomin bariki da na gargajiya batutuwa ashirin ne za a gudanar da shari'a a kansu wato cikin kwanaki goma. Shugaban kotun Ali Goje ya yi wa Asuman Musa arzika karin bayani. Wannan zama na biyar ne insha Allah za mu farawa cikin wannan shekara uku Kenan cikin wannan muna da kes-kes guda ashirin wanda insha Allah su ne za a yi cikin kwanaki goma masu zau nan. Cikin kes guda goma nan muna da kes guda biyar na kisa shine ake ce ma ga turanci mert muna da kes guda hudu na infanticide kaman wanga mata ne suka aihu suka kashe jarirai muna da kes guda uku na fyaɗe kes guda biyar na shi ma wani kisa ne mai ba a wanda aka yi shi ba da gangan ba muna da kes guda biyu na manya-manyan sata kuma muna da kes guda na wanga kaman guba ne aka sa ma mutum aka kashe Mu sake haɗuwa tare da daga shaida zuwa gaskiya wannan shine maudu'in bikin ranar mamma annuwar karo na takwas da aka gudanar a ran biyar ga watan disambar da ake ciki a nan Yamai. Ana gudanar da wannan buki duk shekara a Nijar albarkacin ranar mata masu karbar aihuwa ta ƙasa da ƙasa. Jagorar shirin mamma annuwar Ibrahim jori Salif ta yi wa Amadu Haruna ƙarin haske. Wannan biki ana shi kowace shekara a cikin watan Mayu musamman ma ranar biyar ga watan Mayu ranar mata ungozomai ce ta duniya domin kare masu burin shi na kawo damammaki ga waɗannan ungozomai domin su je su samu horo kuma musamman domin mara lafiya su sani kuma domin su yi aikin su da kyau. Abin da muke jira daga wannan horo shine na sanar da mutane cewa aikin ungozomai aiki ne mai daraja. Muna da wani tsari da aka sanya matasa yanzu duk abin da ya shafi aikatawa cewa ba kungiyar mu take kula da shi ba ma'aikatar kiwon lafiya ce take kula da duk abin da ya kamata a aikata su ne ke tsara sharuɗin da aka zaɓa su ne suke aika takardu da sai da kuma tura mana sunaye da ake zaɓe zuwa ga kowane wato kun saurari ibrahim jauri salif shugaban wato shirin mamma annora mazaje hamsin na kananan hukumomi goma sha biyar na jihar tawa sun halarci wata haɗuwa ta wayar da kai manufar haduwar ne a wayar da kan mahalartan kan mahimmancin zuwan mata masu shuna biyu ko kuma masu rashin lafiya a gidajen likita domin karin bayani ga wato ga ta hada madam usman maryama jatau da kuma usman musa arzika taro da mun yi kama maza ne muka kira yanzu sai muka kira don mu ba su horo biskan yadda in sun tai su yi su waya kai cikin gari yadda za su yi aiki yanzu don me muke aiki tare da su muna aiki tare da su don likitoci su samu kama mu likitoci mata su zanzakwa awo likita su zanzakwa bayan awo ana son ma miji ma ya rikaye matar shi su zo likita in babu lahiya kuma in kana gida ma in abin da baka sani ba kana da tambaya biskan likita ko maka tai likita a waye maka kai nan garuruwa goma sha biyar ana son kullum mata mutane tunda akwai matsaloli na zuwa likita mutane ba su lahiya sai su zamna gida su bi maganin gargajiya yan gadan shine in kana son ƙungiya ko in ka zo kana son ka kama ma gwamnati gwamnati yana son a kama musu don mata su zan zuwa har mutane ba mata kadai da mace da namiji in mutum ba kalla da yara a zan zuwa a kai su likita kira da nike yi ma mata mata dai su suke wahala su ne in sun ɗauki ciki suna wahala in ba su da lahiya su zan zuwa likita Gundumar Gote da ke cikin jihar Tilibiri na fama da matsalar rashin tsaro sanadiyar kasancewar kungiyoyin masu ɗauke da makamai, wani lamari da ya tilasta aka rufe makarantun boko da dama. To kuma ce makomar yaran waɗannan makarantu? Alhassan isifu jami'in kula da ilimi a ƙananan makarantu na Gotai a hira shi da Umar Hamma. l'éducation da ofishin ministan makarantun boko na kasa mun ƙirƙiri wata santa ta haɗuwa a nan gote Mun yi kira ga iyaye da su kawo yaransu a nan gote Muna da yara 932 da aka rubuta sunayensu a cikin wannan santar haduwa Zai ba mu damar ɗaukar ɗawainiyar rabin yaran. Akwai waɗanda iyayensu suka ki su kawo su. Su ne bisa rariya tare da zuwa daraktan karatu na jiha ya ce a sake bude makarantu inda akwai tsaro yankin da ke iyaka da torodi da burkina akwai wuya a bude makarantu saboda tsaron malamai shi ma yana Ƙungiyar masu mu'amala da shafukan yanar gizo a Nishar Aniweb ta shirya wani taron ƙasa da wato taron ƙasa akan maudu'in kalubale na damammaki domin yin domin yin ayyuka saboda a kare bayanan mutane tare kuma da yakar ɗabi'ar yada labaran karya a Nijar. Awal Umaru Ibrahim mataimakin shugaban kungiyar Aniweb ya yi wa Amadu Haruna ƙarin bayani. Akwai bambanci tsakanin masu hidima bisa yanar gizo cewa da web activist da aikin jarida saboda jarida ana zuwa makaranta koyonta ne. Alhali web activist babu makaranta kawai dai mutum yana ɗauka aniya ne domin kare munadin wata manufarsa. An shirya wannan taro ne domin kammala ayyukan da muka yi a cikin ƙasa musamman Tilaberi Zandar da kuma Yamai. Ina gani abin da muke yi wayar da kai ne da kuma jagorantar da masu wannan aiki su kula da nauyin da yake kansu ta hanyar yada labarai na gaskiya su gane ba a samun komai a cikin bacin rai sannan kuma ba a samun komai wajen yada labarai da ba su da sai hali. sai rahoton namu na musamman cutar dashi ta nono shine nau'in irin wannan cuta da aka fi samu wajen mata a nijar takaitattun shekaru masu kama da wannan cuta su ne 46 to sai dai kuma bincike ya nuna cewa ana samun masu kama da cutar daga 'yan shekaru 18 zuwa shekaru 91 kuma ne wato ne cutar daji ta nono kuma tana kama matasa dr zalika salifu lankwande likitar mata a cibiyar kiwon lafiya ta uwar da a zandar ta yi wa zarabukar ƙarin haske. Cutar kansa ta mama wani kurji ne da ke hutowa jikin mama. Ko akwai alamomin da ke shaida hakan? Cutar na da alamomi tun da ƙididdigar da aka yi a faɗin duniya kan cutar ta kansa na mama a shekara ta ishirin ta nuna matsayin masu wannan cutar da ya kai sama da miliyan biyu wanda ya yi daidai da cikin mace goma sha biyu ɗaya na ɗauke da wannan cutar. Idan muka duba bangaren rashe-rashe su kuma sun kai sama da mata dubu da ɗari biyar da ke mutuwa a kowace rana. kowane sakan ɗaya kusan kishi biyu na matan ke rasuwa dalilin cutar ta kansa na mama. Alamomin wannan cutar suna da yawa. Mafi yawan matan da ke zauwa gidan likita sai ka ji suna cewa suna jin wani ɗan kululu a cikin mamansu. To wannan kululun na iya zama ƙari ko kuma ƙurji ko kuma wani lokaci in sun ga wani sauyi jikin fatar ko kuma kan maman nasu ko in sun ga ya ɗan motsi ko kuma mace na zub da wasu ruwa ko maman ya ɗan kumbure ko ya sauya kala ya ɗauki alamar fatar lemun zaki ko kuma wani bi maman ɗaya ko ma bin duka su rinka ciwo ko in mace ta ga wani kululu jikin kaluluwarta wani bi kuma matan suna zawa ne saboda sun lura cewar suna ramewa kuma ba su da kuzari na cin abinci wannan duka alamomin cutar ne haka zalika mace na iya zawa kawai don a duba lahiyarta ba tare da tana fama da kowace matsala ba bayan likita ya duba ta sai ya gano tana da wani kare wanda bata ma san da shi ba alamomin da ke shaida hakan? Eh, Wani bincike da aka gudanar don tantance matsayin cutar da kuma shekarun wa'inda abin ya shawa sakamakon binciken da Profesa Namadi na Yama ya gudanar a babban likita haihuwa ta isa gazo birnin Yamai ya nuna cewar shekarun wa'inda suka kamu da wannan cutar na kan kashi 48 cikin dare kuma ta yi shahar masu shekaru 18 zuwa gomiya tara da ɗaya wannan na nuhin cewa kowa yana iya kamuwa da wannan cutar. Ko ana iya rigakafin cutar kansa ta mama? Akwai rigakafi na harko, a rinka unhwani da kayan lambu da kayan marmari, kuma a rinka motsa jiki kai a kai a kiyaye yin kiba, musamman ma matan da suka bar haihuwa, kuma a bar shan giya da taba da makamantansu. Mata su rinka murza mamansu da kansu don su ga ko akwai alamomin cutar. Marla masu haro karshen shirin kina a halin yanzu zan kuma barku da Karim Guruza dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.